ayyukan manzanni Sura uku. To Bitrus da Yahaya suna tafiya haikali a lokacin addu'a. Da ƙarfe uku na yamma sai ga wani mutum da aka haifa gurgu ana ɗauke da shi. Kowace rana kuwa akan ajiye shi a ƙofar haikali wadda ake kira ƙawatacciyar ƙofa don yin roƙi sadaka ga masu shiga haikali. Da ganin Bitrus da Yahaya suna shiga haikali ya roƙi su sadaka. Bitrus ko ya zuba musu ido tare da Yahaya ya ce, Dube mu sai ko duk hankalinsa ya koma a kansu da tsammanin samun wani abu a gunsu amma bitrus ya ce kuɗi kam bani da su amma abin da nake da shi shi zan baka da sunan yesu almasihu banazare yi tafiya sai bitrus ya kama hannunsa na dama ya tashe shi nan take kafafunsa da wuyan sawunsa suka yi karfi wuf sai ya zabura ya miki tsaye ya fara tafiya ya shiga haikalin tare da su yana tafe yana tsalle yana kuma yabon allah duk mutane suka gan shi yana tafe yana yabon Allah suka ko gane shi ne mai zama a bakin ƙawatacciyar kofa ta haikali yana bara sai mamaki ya kama su suna al'ajibi kwarai akan abin da aka yi masa tun yana riƙe da bitrus da haya duk jama'a suka sheka a guje zuwa wurinsa a cikin shirayin da ake kira shirayin sulemanu suka ruɗe don mamaki da bitrus ya ga haka sai wa jama'a jawabi ya ce ya ku uwa isra'ilawa Dan me kuke mamakin wannan don me kuma kuke ta duban mu sai ka ce da ikon kanmu ne ko kuwa don mu muka sa shi tafiya allahn ibrahim da ishaku da yakubu allan kakaninmu shi ya ɗaukaka baransa yesu wanda kuka bashe shi kuka kuma ƙi shi a gaban bilatus sa'an da ya kudura zai sake shi amma ku kuka ƙi mai tsarkin nan mai adalci kuka roƙa a saukar maku da mai kisan kai kuka kuwa kashe tushen rai amma Allah ya tashe shi daga matattu, mu kwa shaidu ne ga haka. To sunansa ne, wato ta wurin bangaskiya ga sunansa, shi ne ya ba mutumin nan da kuke gani, kuka kuma sani, ƙarfi. Hakika bangaskiyar da take ta wurin Yesu, ita ta ba mutumin nan cikakkiyar lafiya a gaban idonku duka. To, yanzu uwa na sani da jahilci kuka yi haka. kamar yadda shugabannin kuma suka yi amma ta haka Allah ya cika faɗar da ya riga ya yi ta bakin annaba duka cewa almasihunsa zai sha wuya saboda haka sai ku tuba ku juyo domin a shafe zunubanku ubangiji kuma kansa ya riƙa watsakar da ku ya kuma aiko da almasihun da aka ƙadara muku tun da wato yesu wanda lalle ne ya zauna a sama. har kafin lokacin nan na sabunta dukan abubuwa da Allah ya faɗa tun zamanin da ta bakin annabawansa tsarkaka. Musa ma ya ce, Ubangiji Allah zai tasar muku da wani annabi daga cikin ‘yan uwanku kamar yadda ya tashe ni, lalle ne ku saurari duk abin da ya faɗa muku. Zai zamana kuma duk wanda ya ƙi sauraron annabin nan za a hallaka shi daga cikin jama'a. Hakika dukan annabawa da suka yi anabci. wato tun daga kan sama'ila da waɗanda suka zo daga baya duk sun yi faɗi a kan waɗannan kwanakin ku ne tsatson annabawa ku ne kuma magadan alkawarin da allah ya yi wa kakaninku da ya ce wa ibrahim ta zuriyarka ne za a yi wa dukkan kabilan duniya albarka da allah ya taso da baransa gare ku ne ya fara aiko shi don ya yi muku albarka ta juyo da kowannenku ga barin muguntarsa